أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وهدر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ضرة في الأرض ولا في السماء استفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حظها ثرى ثم ابتلاه بذبه ولده فأدهش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشبع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau na ashirin da shi daga watan jumada hula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da wato ashirin da uku ga watan daya ko watan biyu shekara 2017 Allah ya kawo wannan gari na shinkafi a cikin wannan ainihin wato jiha ta zamfara a wannan yanki namu na arewacin najeriya a wannan wato ƙasa tamu najeriya a kuma wannan yanki inda ƙasashen baƙaƙen fata suka fi yawa a duniya wato afirka kenan a kuma wannan duniya ta allah subhanahu wa ta'ala kafin ya rubuce kowa da kowa ya tashi Allah ta'ala ya kawo mu a ƙarƙashin wata abu sai sun rage daga yana ne ke wani ihu makin ne ko wannan ce Karkashin wannan kwamiti na matasa wato shababu sunna a karkashin kuma wannan kungiya mai albarka wato jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wa mabada da mama a karkashin wato sunna dukkan wani mutum da zai yi addini a Najeriya in dai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bi ko ya sani ko bai sani ba izala rumfa ce gare shi kuma ba zai gane cewa rumfa ba ce sai ranar da ya ga ta tukunna sannan zai gane cewa lallai izala ta mai ainihin wato rumfa don haka kamar yadda su wa'annan dattijai suka yi na wannan gari to yana da kyau ko ina ma a samu dattijai su koyi da su wajen tafiyar sunna ya zamanto akwai matasa tattare da su akwai abin da bahaushe yake cewa sai ka yi tanadin wawanka saboda wawan wani inda ku wanda ba dan Allah ba a nan garin zai daga muku kafa ya kyale ku saboda ganin samarin nan daga ran da kuma kuka ja layi da su to matsala kuma za a samu kuma mutum idan yana da matashi a gidansa ɗansa ma hakuri yake da shi yadda kake hakuri da ɗanka saboda zafin kansa yana matashi a gidanka to wanda kuma yake matashi ne tafiyar addini ta haɗa ku da shi shi ya fi cancanta ka yi ainihin wato haƙuri da shi su kuma matasa su ji tsoron Allah wajen girmama na gaba da su a tafiyar addini kullum ina faɗa ina cewa a ƙa'ida shine duk inda na ji idan na ga mutanen da suka gabace mu a harkar nan ta addini to yana girmama su fiye da yadda ba ka don in ba dan su da suka fara ba da wanda suka taso ne da ba za su yi ba me yasa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zamanto annabi ya ce da ɗayan ku zai ɗauki kwatankwacin dutsen uhudu na zinari ya bayar ba zai iya ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu saboda sun yi addini lokacin da yake da wahalar da ba kowa zai yi ba to haka kazalika mutanen da suka fara yin sunna a nan kasar sun yi ta lokacin da take da wahalar da ba kowa ba zai yi da haka su kuma samari su ji tsoron Allah su girmama duk wanda ya gabace su a harkar tafiyar nan ta addini kamar yadda suke hakuri su ma da iyayensu a gida wannan shine wasiyata wannan kuma shine nasihar da nake yi a matakin ainihin wato farko abinda aka ce za a yi magana a kansa a wannan dare shine shi'a da kuma ainihin wato shubuhohin da suke da shi na yi ƙoƙari na tattaro abubuwa masu tarin yawa wanda lokaci na tabbatar ba zai iya ba mu ba mu iya kammala mu faɗi komai da komai fata na ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ya zamanto abinda za mu faɗa sababin wanda suka shiga cikin bata su fita wanda ba su shiga ba kada Allah ya sa su shiga abinda aka ce za a yi magana a kansa shine ainihin wato shi'a da kuma ainihin wato shubuhohin da shi'a take da shi ita kanta kalmar shi'a din suna kawo shubuha a kanta misali idan ka cewa mutum ɗan shi'a sai tambaye ka ya ce maka ka san ma'anar shi'a kuwa sai ce maka shi ɗan shi'an musa ne kuma shi ɗan shi'ar annabi ibrahim sai ya ƙoƙarin nuna maka cewa shi'an nan ai ba wani abu ba ce kalma ce ma da ta zo a cikin ƙur'ani to ita kan ta tallata kalmar akwai shubuha a ciki kalman ainihin wato shi'a yayin da ta zo a cikin Alƙur'ani gurare guda goma sha biyu guri ɗaya ne kawai ta zo da ma'ana mai kyau duk inda ta zo ba ta da ma'ana mai kyau kuma za ka ji guraren sannan duk abin da ƙwar'ani ya faɗi lafazinsa ne yake nuna cewa ya halatta ya amfani da shi ai ƙwar'ani ya ce walakin na Allah ilaikumul imana wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan sai kai amfani da sunan al-kufuru ko al ko al-isyan idan an yi magana sai ka ce ai qur'ani ya ambaci al-kufuru da al da al-isyan ba zai yi ba to shi yasa Allah ta'ala bai daina magana ba sai da ya tiki yace ya ayyuhal ladina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ذاك الله يهنا أي أنفاني لسونا ديك مموناني to duk ɗan shi'ar da kuke tattaunawa da shi ya kawo maka kalmin shi'a a ƙur'ani yana nufin cewa yana shi'an nan ne saboda tana da kyau saboda kalmar ya zo a ƙur'ani to in ka san abin da kake sai ka jajjanyo masa kuma wasu shi'o'in a guraren alkur'ani sai ka ji zai yi da su da haka kalman shi'a jam'insa shine shi'un wa ashiya'un da haka shi'atun mufradi ne jam'insa shine shi'un wa ashiya'un duk jama'ar da ta taru akan wani al'amari kowane iri ne mai kyau ko mara kyau a yare na larabci ana ce musu ainihin wato shi'a Allah ya faɗa a suratul an'ami ya ce huwal qadiru ko qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum tace Allah yana da iko in ya ga dama ya turo muku azaba ta sama wasu malamai suka ce qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum Allah yana da iko ya turo muku azaba ta saman ku shine ta bangaren shuwagabanninku aw min tahti arzilukum ko ta ƙasanku wanda kuke ganin su ba kowa bane a cikin ku Allah ya dauki shugabanci ya ba su dandana muku wahala aw yalbisakum shiya'an ko Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku kungiyoyi wa ba'dakum ba'sa ba'din sashin ku ya dandana ma sashin ku azaba wannan ita ce aya ta da Allah ya amfani da jam'in shi'a yana nufin ƙungiyoyi daban-daban sannan ya faɗa ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama innal ladina dina ku. wanda suka rarraba addinin su wa shi'a suka zama yan shi'a sai Allah ya ce wa annabi lasta minhum fi shay'i kai baka tare da su saboda ma amurhu in Allah saboda al'amarin yana wajen Allah subhanahu wata'ala dan haka da ya janyo waccan ayar ya ce shi ɗan shi'a ne sai ka ce ai Allah ya ce wa annabi innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay wanda suka rarraba addinin su suka zama shi'a suka zama gida-gida zai ce to ai ba ma'anarta kenan ma sai ka ce to waccan shi'ar ma dole a koma a nemo ma'anarta ba wannan muguwar aqidar da kake ba ba shi bane ma'anarta sannan Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin mun aiko manzanni kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a cikin yan shi'a na farko ba haka suke fasara ba to kai ma suka fasara shi da haka Allah ya ce wa ma ya atihim min rasulin babu wani annabi da ya taɓa zuwa a doron ƙasar nan illa kanu bihi yastadi'un sai da yan shi'a suka yi masa izgili Allah ya ce kadhalika kamar haka ne nasluquhu muke shigar da izgili ga annabawan Allah fi qulubil na cikin mutane mujrimai masu laifi la na bihi Allah ya ce kuma ba za su imani da saƙon da aka turo ba wa qad madat sunnatul awwalin da aka sunna ta mutanen farko ta riga ta gabata inji Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce walau fatahna alaihim babun minas sama'i da za a buɗe musu ƙofa. daga sama fadallu fihi ya arju sannan su wuni suna hawa kofar su je su dawo laƙalu da su wayannan yan shi'an sun ce inna ma sukirat absaruna kawai da fa'ido aka yi wa idanunmu ne bal nahnu qawmun mas'urun sannan in ya ƙara faɗa ya ce yana amfani da kalman shi'a da ma'anan shi ɗan shi'a ne ka ce masa guri na hudu Allah ya ce sun mana nan zi'anna sannan sai mun ciro min kulli shi'atin daga kowace shi'a ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wanda suka fi tsananin taurin kai gurin Allah subhanahu wata'ala thumma lanahnu sannan Allah ya ce mu dinnan a'lamu bil ladina hum aula bi hasiliya mu muka fi sanin wanda suka cancanta su shiga wuta a cikin inshi'a. sannan Allah ya ce innal ladina yuhibbuna guri na biyar wanda suke so an tashi alfahishatu kenan dama yan shi'a ne suke so alfasha ta yadu fil ladina amanu cikin wanda suke masu imani sai Allah ya ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a rayuwarsu ta duniya wannan shine guri na ainihin wato biyar sannan Allah ta'ala ya faɗa ya ce inna fir'aun inna fir'auna ala fil ardi fir'auna ya ɗaukaka a doron ƙasa wa ja'ala ahlaha shi'a ya zo ya sanya mutanen da ya zo ya samu ya sanya su shi a shi'a shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin sannan guri na bakwai da guri na takwas da Allah ya amfani da kalmar shi'a wanda zaka ji suna faɗa suna cewa su yan shi'ar Musa ne kuma su yan shi'ar Ibrahim to baraka da abin da ɗan shi'ar Annabi Musa yi dan ka gane duk ɗan shi an kirki ba zai haka ba Allah ya ba mu labari cewa wa dakhala al-madinata ala hini min ahliha annabi Musa ya shigo gari lokacin da mutane sarraf kana wasu ka ce can cikin dare ne lokacin da an yi bacci wasu malamai suka ce irin bayan sallar azhar ne lokacin da ake kailula wa wajada fiha rajulaini yaqtatilani sai ya samu mutane guda biyu suna rigima sai Allah ya ce hada min shi'atihi wa hada min aduwi wannan yana dan shi'ar annabi Musa ne wannan kuma makiyinsu ne fastagasa wallazi min shi'atihi alallazi min aduwi wanda yake bangaren annabi Musa sai ya nemi agajin annabi Musa akan wannan wanda yake makiyinsu wa wakazahu Musa sai annan Musa ya naushi wancan ya masa kulli faqada alai sai mutumin ya fadi mutu قال سي النبي موسى يتي هذا من عمل الشيطان إنه عدو مدل مبين سنيتي قال ربي بما أنعمت علي الله كاسني سبو دنيمة دكيما فلن أكون ظهيرا للمجرم ba yadda za a yi in waye gari a ce ina taimako akan mutumin da yake mujrimi fa asbaha fil madinati khaifan yatarqabu sai aka waye gari annan Musa yana cike da tsoro yana kafa kafa yana taka tsantsan saboda wanda aka kashe jami'in tsaro ne daga ɓangaren gwamnati kuma shi wannan mutumin saboda shi annabi musa ya kisa kuma duk duniya daga allah sai annabi musa sai mutumin da saboda shi aka yi kisa su kaɗai suka san me ya faru ga kuma gwamnati ta sa wanta tana neman waye kisan nan shi mutumin da aka taimaka jiya فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ يساك aka هنيا shi, تريشي دا أكا تريشي annabi Musa ya zo wucewa sai mutumin ya sake ihu ya ɗaga murya cewa annabi Musa ya kawo masa agaji. Ƙala sai annabi Musa ya ce masa innaka laga wuyin mumi kai dai bataccen mutum ka biyo hanya jiya ka sami matsala ba sai ka canza hanya ba falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwul lahum lokacin da annabi Musa ya sake niyyar ɗaukar mataki akan wannan wanda yake so ya cutar da shi sai shi wanda aka taimaka jiya saboda shi aka yi kisa qala sai yace ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi wato so kake ka kashe ni kamar da ka kashe na jiya shi kuma wannan gashi yanzu yana tsaye dama an sa wanted waye kisa ba a sani ba sai wannan yana tonawa to so kake ka kashe ni kamar yadda ka kashe wa na jiya ku kalla fa ku gani ba wanda ya maka shi dan shi an Musa ne sai kace to ga abinda dan shi an Musa yi a turidu an taqatula ni kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi haka ya kada ma annabi Musa ba kai na fahimci kai kai dan kama karya ne a bayan ƙasa wa ma turidu an takuna minal muslimin kuma kai baka daga cikin mutanen da suke nufin gyara wannan mutumin da saboda shi aka yi kisa fa garin akwace shi yanzu ya sake shiga bala'i ya ce a kawo mai ɗauki an zo za a kawo mai ɗauki kuma ya sake ya tona shi kuma wannan mutumin kawai yana ji sai ya bar gurin masu ya ruga da gudu sai je kai rahoto ya ce ai wanda aka kashe jiya ba kowa ba ne ya kashe shi musa ne kenan majalisa kawai ta kira mitin nan take aka zo aka zauna aka yi mitin emergency aka zartar cewa da an kama annabi musa a kashe shi yanzu wannan dan shi an bala'i ya jami kowa bala'i ya jami ba ya ce kawai da an kama annan musa a kashe shi allah sai ya ce waje a rajulun min ƙasar madinati yas'a sai ga wani mutum ya taso daga cikin su da nisa yana gaugawa qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika Ya yace yau fa an zauna a majalisa an tattauna tattaunawa ta yi zafi an ce da an kama ka a kashe ka kawai fakaruci inni laka minan nasi yace ka fita ka garin da ni nasiha nake wa fakara jamin ha ifan ya annabi Musa ya fita daga cikin garin Misra bai shirya ba qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin yana tafiya yana addu'a yana Allah ka tsiratar da ni daga mutane azzalimi ka je ka binciki littattafan tafsiri a wannan tafiyar ne malamai suka ce sai da annabi Musa ya kwana takwas bai ci abinci ba shi yasa da Allah ya ce walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqul ووجد من دونه امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاع وأبونا شيخ كبير فسقى لهما وإن إما ثم تولى إلى الظل sannan ya samu inuwa ya zauna faƙala ya ce rabbi inni lima an zalta ilayya min khairin faƙir Allah duk abin da ka saukan min na abinci a yau ina da bukata saboda ya shiga bala'i ya jefa Musa cikin wannan bala'i ba shi ya je ba shi ba kana kawo mai zai ce a ba manarta ba kenan sai ka ce to dole ko a nemo ma'anar shi annan a ƙulani ba wannan muguwar aqidar da kake ba shi ba ma'anar ma'anarta ba. ko kuwa wannan yana daga ciki sannan guri na tara haka Allah ya ce mana munifi ne ilai mu mi kauya zuwa ga Allah ƙuhu mu ji tsoron sa sai ya ce wala takunu minal mushriki kakko zamanto daga cikin mushrikai sai ya ce minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a wanda suka rarraba addinin su suka zama in shi'a Allah ya ce kullu hizbin bima ladayhi farihun kowace kungiya tana farin ciki kowace shi'a tana farin ciki da abin da ta kama da shi na ainihin wato mabiya guri na goma Allah ya faɗa a suratu saba'i ya ce wa hila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashiya'ihim min qablu innahum kanu fi shakkin min guri na sha ɗaya a cikin suratul qamar Allah ya ce wa laqad ahlakna ashiya'akum ai mun halakar da a ku, fa hal min mudakki ba a suratul qamar ba tun da ya fara magana annabi nuhu sai da ya gama magana annabi lutu sannan ya ce wa laqad ahlakna ashiya'akum fa hal min mudakki kana gama zai ce maka ai to wannan fa to inda kalmar shi'a ta zo a qur'ani da ma'ana mai kyau guri ɗaya ne kadai amma guri guda goma sha duk inda ta zo kaji ba ma'ana take zuwa da shi mai kyau ba lokacin da Allah ta'ala ya gama maganar annabi Nuhu Allah ya ce salamun ala nuhin fil alam amincin Allah ya tabbata akan Nuhu dangane da ainihin wato a cikin talikan duniya Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsin lalle mu kamar haka ne muke saka wa duk mutumin da ya isali Allah ya ce innahu min ibadina mu'minin shi annabunu yana daga cikin bayanmu masu imani thumma agharaqna al-akharin sannan muka nutsar da ragowar mutane wanda ba su imani ba domin fusatar da Allah aka yi ya turo dan sako ya shekara 950 yana wa'azi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة شكرا دبو إلا خمسين ba shekara شكرا Amma suka سكا إن imani. daga rana ɗaya suka ƙin imani Allah ya ce fada'a rabbahu ma maghlubun fantasi annabi nuhu ya daga hannu ya ce Allah an fi karfi na ka kawo mun agaji Allah ya ce fa fatahna abwaabas samaa'i mun munhamir wa fajjarna al uyunan faltaqa mau ala amrin kad aka ce sama duk wata ƙofa ta ruwa ta dare kawai ƙasa aka ce duk wani idan ruwa ya bude kawai dama Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahi wadda su sai muka ɗauke shi akan wata kwale-kwale wata aka buga ta da wasu manya-manyan allina na katako dama an turo mala'ika ya koya min fa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi sakaru min sallai yazo yana aikin da an zo an ganshi yana aikin sai ce a manu ya nuhu ma suke cewa saboda reni ya nuhu yanzu abun baci ne azu dama ka yi wannan sana'a ka zo kake ta tare fitina ai da ka sani tun farko an gane wannan sana'a ka kama da yafi maka ka yi wannan sana'a ka zo kake ta tare fitina annabi nuhu ya ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru in kuna mana isgili akwai ranar da za mu rama da haka duk mutumin da ya maka izgili da ba'a da tsokana saboda ka bi sunnar manzon Allah ka bar shi akwai ranar kin dillanci akwai kuma duk abin da kake gani za a yi na tsiya da rashin mutunci to ba za a yi abin da ya a baya ba shi yasa irin waɗannan iyayen namu dattijan nan kullum nake ce ma samari ku yi haƙuri da su sun sha wahalar da akan sunnan nan ba dan su ba ku yanzu ba za ku iya yin sunnan ba yanzu kwanan nan cikin karatun da muke na al'aqidatu sahiha na Malam Bakar Gumi ai yana daga cikin dalilan da ya sa na ce ahlus sunna suna da uba a Najeriya amma da yawa yawan mu da ba bamu san waye baban ba ba shine Malam Bakar Gumi da yawa yawa sau da kawai kana ganin watakila ai mutumin zamfara ne a Najeriya ya taso yadda kuke kallon Malam Bakar Gumi a duniyar karatu ya wuce nan wayannan mutanen da ya taso a cikinsu a wannan nahiyar na rantse da Allah in ba dan da malam ya karatu ba ba zai iya buga da su kuma in kai karatu malam ma ai baka isa kai tsoron Allah shi da gudun duniya shi to shi yasa ka je ka rike kaf duk kasan nan kaf ban cire maka ba ka kaf dinta kaf duk kasan nan a gurina duk wani malami da ka sani na addini to ƙasa yake da mala bakar goma a gurina har a gurin karatun ma da yadda kake ganin an je an yi doktora an yi profeso an yi waye an yi waye ƙarya ne ba su kai karatun malam ba wallahi sai in kana bibiyar karatuttukan malam da ka san malam da gaske malami ne ya san karatu kar ka zo kawai hayaniya ta ɗibe ka shi yasa nake faɗa da babban murya na ce kuskure kowa zai yin kuskure a gidan karatu in dai kai ba annabi bane ba mala'ika bane amma yara 'yan zafin kai da suke tasowa yanzu ko mutum ya je digirinsa ko ya masters ɗinsa ko ya menene ɗinsa ko bai za ka je ka zama ka je ka zama amma duk ranar da ka kuskura ka zo ka hau mala abubakar gumi da sunan karatu hawa na wulakanci to ka shirya ni kuma sai na hauka kowaye ubanka wallahi kuma sai na nuna ma baka isa ba sai na nuna ma baka karanta komai ba kuma baka san komai ba wallahi kuma in kana ganin ƙarya ne ga filin nan ka gwada ka gani saboda haka mala baka gumi ya fi ƙarfin reni malami ne da bai taɓuwa bai kamata ba a yaushe ne wanda baban shi ma yake lalatacce makwaɗaici ya mutunta baban shi kai da babanka duk duniya ta yadda mutumin kirki ne sai ka bari a wulakanta ma uba haka kamata ba yi wannan shine dan haka Allah ta'ala ya faɗa yace iz jaa rabbahu sai Allah madaukakin sarki da yace summa agharqana al-akhir sannan sai maka nitsar da na ƙarshe sai yace wa inna min shi'atihi daga cikin dangin annabi Ibrahim annabi Nuhu wanda jirgin nan ya ɗauko sai Allah ya ce da Ibrahim akwai annabi Ibrahim to nan ne kaɗai me ake nufi wa inna min shi ne, wa min dini dinihi wa jama'atihi da Ibrahim a cikin wanda suke kan addinin da annabi Nuhu yake kai kuma suke cikin jama'ar annabi Nuhu akwai annabi Ibrahim to ka ji shi annabi Ibrahim Allah ya ce iz ja'a rabbahu bi kalbin salim lokacin da ya zo ma Allah da zuciya salimu kai zuciyarka salimu ce mutumin da zai mutu yana kiran sunan mahadi ko yana kiran sunan Hussein ina magana zuciya salimu ka mutu da wannan aqidar billahi allazi la ilaha illa huwa ba a ganka a wuta ba sai dai a jira hayaki ne kire amma wallahi sai duk musulmi idan zai mutu ba so yake ya mutu da kalmar shahada a bakinsa ba amma ka zo ka ai ba cewa aka yi al Husaini bai da daraja ba ko Mahadi bai da daraja ba amma da darajar Husaini da Mahadi, da darajar Allah wa tawa da dan girman Allah da ka mutu kana kiran sunan Allah a bakinka da sunan wani wanda ba Allah ba wanne ne yafi natsar da zuciya to shi annabi Ibrahim da Allah ya ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim sai ce iz a rabbahu bi qalbin salim lokacin da ya zo wa Allah da zuciya wacce take ta salimu shi yasa ibn al-qayyim ya faɗa yace wala takimmu salamatul qalb babu yadda za a yi ma zuciya a ce mata salimu illa idza takhallasat min khamsati ashiya sai ta kubuta daga abubuwa guda biyar abu na farko zuciya sai ta kubuta daga min shirkin yunaqidit tauhid daga shirkar da take warware tauhidi shirka kuma nau'i'ikanta guda hudu shirku da'awa roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah subhanahu wata'ala sannan shirkul qasd wan niyya wal irada abin da ya kamata a yi dan neman yadda Allah mutum ya ba dan neman yadda Allah ba dan neman wani abu sannan shirku ta'a ka ɗauki wani ka sashi a gaba ya halatta ya haramta ba nasi daga gurin Allah ko annabi Muhammad sannan shirkul mahabba shirka ta soyayya kaji kana son wasu mutane sama da yadda masu imani suke son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine shirkul mahabba shirka ta soyayya to dole zuciya sai ta kwakwata min shirkin yunadin tawfi daga shirkar da shi yasa dawar izala da ta zo nan kasar ba ta zo ta ce dawar musulunci za ta kafa ina muku wasiya samari wannan abin kuturu turu shi kuma shi ina muku wasiya samari ko yana da alaka da na waje ne na waje to a dai kokari a rage shi don zai bata rukunin kasa to bara gwada gani an gane ina muku wasiya samari duk wata da'awa da za ta zo ta ce ta zo za ta kafa daular musulunci to ku guje ta da'awa ce da ba za ta zo ma al'umma da alheri ba amma izala da ta zo ba cewa ta ta zo za ta kafa daular musulunci ba ne cewa ta ta zo ne saboda an lalata aƙidar mutane za ta gyara aƙidar su me yasa na faɗa muku haka da'awar shi'a da ta zo ba daga da'awar za a kafa daular musulunci ba ne aka juye aka koma zagin sahabbai da wasu miyagun aƙidu wanda ɗaya daga ciki ma in ka kudu da ce ka daga musulunci ballantana ma tarin tirin dandazon wa'annan aƙidun za ka ji daga ciki kuma Allah ya sa in faɗi magana wani ya masa duk ranar da na tashi dawa da projecto zan zo nan gurin zan aska in na faɗi magana ka san mu ba ma kwashe da zakar. Allah in na faɗi magana ta littafi baka yadda ba sai in kunna in ce malam wani ga abin da ya faɗa ya ce kaza ya ce kaza an maganar zagin sabbin ba da ake musu duk muna da shi a nan kasar karkace da larabci ne kace ai wani yahudu ne aka ɗauko kwangila zai cuci mutane a'a malamin da ka sani a nan kasar gashi yana zagin abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan yana daga ciki da haka babu yadda za a yi zuciya ta zama salimu sai ta zamanto min shirkin United tauhid sai ta kuɓuta daga shirkar da take warware tauhidi ka tambayi ga sanin wa'annan dattijan da kake gani wanda suka aka fara harkar gugurmayan nan da su da sunna wani sai ka ga yanzu ko an ku kuno ne uno ne akwai mutumin da wallahi a unguwarsu shi shi kaɗai ne in mutuwa aka mai wallahi ba shi da wani uwa wanda za su tsaya kan gawa su yi sallah shi shi kaɗai ne eh? wasu an kwace musu mata wasu an kore su daga gurin aiki wasu an musu kaza wasu an musu kaza har kakkashe wasu an yi kai kana nan ko kyakkyawan mari ba a taba ma kaga wata wuta ta ta ba an yi ma wasu kaza an yi ma wasu kaza ya mala bakar goma irin wutar da ya dauka ai kawai wannan dai tsogo Allah ya ji kan wannan da cijin arziki Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a wata unguwa a Kano wallahi wani wasu wanda daga cikin akwai wanda yanzu haka daga cikin yan uwa da ake tare da shi hannunsa an cire hannun ba hannun an cire hannun babu wani malami daga cikin malamai ana tare da shi a unguwar da yake wasu samari ahli sunna suna kwana a wani shago aka zo aka kulle shagon ta waje aka zubar kalazar ta ƙasa aka banka ma shagon wuta duk unguwar ana jin suna ihu ya kamata a fito a kawo musu ɗauki amma tun da 'yan izala ne aka da su a 'yan izala ne 'yan izala ne akwai unguwar da aka je ana wa'azi fa aka tashi wa'azin mu waɗa wannan ta imamu maliku mu waɗa wannan aka tattaka mu waɗa aka sassare ta aka ita ma mu waɗa ya izala ce mu waɗa ta imamu maliku aka in ka ga bidiyon sai hankalinka ya tashi akwai wanda aka cire masa kumatu da adda akwai wanda aka yi masa kaza akwai wanda aka yi masa kaza akwai wanda aka yi masa kaza to shi ba a fada da shirka da bid'a ta sauki ba a yi to shi yasa wannan izalar da kake ganin ta ikon Allah ce da aka zo aka fara tafiyar da harkoki na addini musamman 'yan agajin nan da kake gani ai ba karamin gudunmuwa suke ba a harkar izala da idan ana tunanin in an je gari za a yi wa'azi mutanen garin za su rigima idan izala ta tashi sai ta ɗibi 'yan agajin da ya fi yawan mutanen garin sai a biya zai to sai a ga mai rigima akwai inda za a je fika ma ba inda za a ɗaura ta a ka za a ɗauki shi fika a riƙe haka za a yi karatu saboda duk garin kowa bai da izala ba ka zo a kawo musu kana zo tun ana ɗan izala mugun bawa da kin banza nan ne har yanzu an waye gari ɗaya ne gidan da babu mugayen bayan nan yanzu to dole sai ta kukuta annabi ibrahim da allah ya ce izja a rabbahu bi kalbin salim kai ka duba ka gani zuciyarka salimu ce kai da kake wannan aqidar dole sai ta kubuta daga min shirkin yunaqilit tauhid ɗaya kenan ko sannan wa min bid'atin tukhalifu sunnah sai ta kubuta daga bid'ar da take warware karantawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma bid'a akan kin kanta dama matsala ce sannan wa min gafalatin tunaqidu dhikr sai ta kubuta daga rafkana wacce take warware ambatan Allah subhanahu wata'ala sannan wa min ainihin wato sha'awatan tuna tukhalifu al-am daga sha'awar da take warware umarnin Allah subhanahu wata'ala sannan wa min hawan yunabidu at-tajrid wal ikhlas daga san zuciyar da yake warware ainihin wato ikhlasi shine yin abu dan Allah wannan shine ta'arifin shi'a menene shi'a a yanzu da malamai suke nufi idan suka ce shi'a me suke nufi idan an faɗa an ce 'yan shi'a a yanzu a wannan zamanin abinda ake nufi shine humul ladzina yaz'umuna annahum yuhibbuna aliyan mutanen da suke faɗa cewa suna son ali wa abna'ahu kuma suke faɗa cewa suna son 'ya'yan ali amma 'ya'yan alim ba duka ba sai suka ɗauki hassan da husaini a cikin 'ya'yan ali sai suka ajiye raguwar bayan kuwa ali bin abi talib yana da 'ya'ya sun kai talatin ba duka ba sannan waƙalu suka ci innahu al'imamu ba a da rasulullahi shi ne shugaba bayan annabi muhammad da haka da abubakar da umar da usman kwata suka yi da haka sukan cewa bila fasli ba tare da rabewa ba abubakar da umar da usman kwata suka yi kuma kafire ne wa a taƙadu kuma suka ƙudirce ita ce aƙidar da suke bautawa Allah da ita cewa annal imamata shugabanci la takhruju minhu ba za ta fita daga Ali bin Abi Talib ba wa an auladihi daga ƴaƴansa sannan wa yatabarra'una min Abi Bakarin wa Umar wa Usman suka yi fito na fito da abubakar da umar da usman wa yal'anunahum wa subbunahun wa yukaffirunahum suna tsine musu su zage su sannan su ainihin wato kafirta su wannan ita ce shi'ar da muke magana kai yanzu wannan shi'ar ce kai irin irin ta ce annabi ibrahim yi eh ai ba wanda yace ka wannan ansa a duniya wannan shine sannan aqidar shi'a a ƙarƙashin wannan ta'arifin ta gino a kan imamai guda goma sha biyu imamai guda na guda goma sha biyu wanda suke bauta wa Allah da shi ba suna da tasha ban kana kallon satila a alwilaya ka san abin da suke nufi da annan alwilaya to zan faɗa maka daga yau ka riƙe kuma duk wanda ya ce ƙarya na janyo shi ga kawo mun shi nan abinda suke nufi da alwulaya shine bayan annabi ya rasu akwai mutum goma sha biyu da su ya kamata su shugabanci yadda da shugabancin wa'annan mutanen yana gaba da sallah da zakka da azumi da aikin haji shine alwulaya wa'annan mutanen kuwa mutum na farko shine Ali bin Abi dalib Allah ya kara masa yadda ana ce masa al ana ce masa Amirul Mu'minina an haifi Ali dan Abu Talib hijira kafin shekara ta 23 ya rasu hijira na da shekara 40 wato sannan akwai ainihin wato Al-Hasan bin Ali ana ce masa Az-Zaki ana ce masa Al-Mustafa an haifi Hassan hijira na da shekara biyu ya rasu hijira na da shekara 50 sannan akwai Al-Husayn bin Ali ana ce masa Sayyidu Shuhada an haifi Husaini hijira da shekara uku ya rasu hijira da shekara 61 da haka da Hassan da Husaini ba tagwaye ba in baka san wannan baka sani Hassan shine babba Husaini shine wa karami duk ɗalibin da yake da alaka da karatun sarfu ya san taski idan an ce Jamil sai a ce Jumai idan an ce Umar sai a ce Umai ɗan karamin wa Umar idan an ce kitabun sai a ce mai kutai ɗan karamin ne littafi ina fata an fahimta idan an ce Hassan sai a ce mai Hussein tasgiri nawa na Hassan in baka san wannan baka sani amma a nan kasan saboda kaunar mutanen gidan annaba da ake yi tun kafin zuwa shi'a mace da za ta shiga gida da tagwaye in ta ce in biyu na gaishe ku sai a kawo kuɗi a tara mata an yi wannan ko ba ana yi yanzu nan gidajen ahli sunna ba ma gidan da za ka je ba za ka samu ko Hassan ko Husaina ba ko Fatima ko makamancin wannan amma duk da haka wakan nan mu suke a matsayin maki ahlul baiti su yanzu su suka zo za su koya wa mutane san ahal baiti kuma ba zai yi ba a so ahlul baiti a so ahlul baiti dole sai an zagi Abubakar an zagi Umar an zagi Usman sannan za a iya san ahal baiti to kuma duk bannar da shi'a suka yi wa addinin musulunci ta bangaren tarihi ka yi kokari ka san me ya faru daga rasuwar annabi zuwa kashe al'imam musulun duk abin da shi'a suka yi addinin musulunci illa da banna a tarihi bai wuce dan wannan tsakanin ba kuma Allah ya ara mana lokaci za ka ci akwai matsalar da nake so in je kanta mutum na hudu akwai ali bin hussein ana ce masa zainul abidina ana ce masa as-sajjad an haifi ali zain al-abidin hijira na shekara 38 ya rasu 95 abun mamaki ali zain al-abidin nan fa daga kan shi shi ali zain al-abidin Allah ya kara masa yadda shine dan al-imam husain ko kun san wanda ya sababin aka samu ali zain al-abidin shine sayyidina Umar da aka je yaƙi ƙasar farisa aka rugurguza ta cikin bayan da aka kamo daga farisa aka zo da su madina akwai wanda kowa ya zo yana so a bashi wannan baiwar sai na umar ya ce ba zai ba kowa ba husaini jikan manzan Allah zai ba ya ɗauki wannan baiwar ya ba al'imamu husaini wannan baiwar ita ce ta haifi ali zainal abidina amma ɗan shi'a sai ya rasa abin da zai sa kawo umar da shi sai inuwa sai la'ana sai zaki ali zain al-abidina shine mutum na hudu na biyar shine muhammad wato bin ali ana ce masa al ana ce masa abu ja'far an haife shi da shekara 57 ya rasu hijira na shekara 114 na shida shine Ja'far bin Muhammad ana ce masa As-Sadiq ana ce masa Abu Abdullahi, Ja'far As-Sadiq kenan wanda suke jingina kansu suke cewa mazhabar jafariya suke abin abinda zai baka mamaki inda ka karatu ka san tarihi yadda jafar ɗinnan nan jafar sadiq yake ɗa ko jika ta ɓangaren sayyidi ali ta ɓangaren uba to haka yake jika fa ta ɓangaren wato sayyidi na abubakar ta ɓangaren uwa shi yasa wata rana yana gyara takobinsa sai wani mutum ya tambaye shi ya ce masa ya hukuncin yi wa takobi kwalliya sai al'imamu jafar sadiq sai yake ai kada hala abubakar na siddiƙu saifu ai abubakar siddiƙu ai yakan kobinsa kwalliya sai mutum ya ce masa a taƙulu a Siddiq bi nafsika kai da kanka kana kiran abubakar ka sai masa siddiƙu fa wasa ba wasa batan sai wani irin zabura wasu taƙbal alƙibla sai kalli alƙibla sai al'imamu jafar sadiq ya ce fa mallam ya ƙullahu siddiƙu duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiqu ba fala sadaqallahu lahu qawlan fi dunya wal akhirah kada Allah ya gaskata magana shi shi kuma duniya da lahira shine imami na shida na bakwai shine Musa bin Jafar ana ce masa al-Kazim Musa al-Kazim kenan an haife shi hijira na da shekara 128 ya rasu 180 ainihin wato uku na takwas shine Ali bin Musa ana ce masa Arrida ana ce masa Abul Hasan Assani an haifi hijira 148 ya rasu hijira 203 sannan na tara shine Muhammad bin Ali ana ce masa Al-Jawwad an haife shi hijira 195 ya rasu hijira 220 na goma shine Ali bin Muhammad ana ce masa Al-Hadi ana ce masa Al-Askari Aliyu Al-Askari an haifi hijira 212 ya rasu hijira 254 na shaɗe shi ne alhassan bin ali ana ce masa al'askari ana ce masa abu muhammad an haifi hijira 232 ya rasu hijira 260 na sha biyu shi ne muhammad bin hassan al-mahadi al-hujja al-qa'im al-ga'ib al-muntazar wanda aka ce suka ce an haife shi gida ɗari biyu da ainihin wato da hamsin da shida sun ce an biyo ma hadiza a kashe ya gudu ya ji ya shiga wani ramin bera a iraki an san bera to da hausan nan shine kusu ya ji ya shiga wani ramin kusu ya shiga wani sardab ne a iraki wai mahadi ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama dan iska sannan zai fito yana can da ya tashi tafiya kuma ƙur'anin gaske yana hannunsa sannan akwai wata jaka sunanta jafaru jafaru ita wannan jakar a cikinta akwai ilmul na wal na. akwai lauhul mahuza akwai kalam Allah ne kadai ba a ce yana cikin jakar ba to duk tana hannun mahalli daji ya shige wannan shi yasa duk cikin wannan kogon yana can shi yasa akwai shi'o'in da su tunin nasa mahadin ma ya bayyana su wannan shi'a imamiya isne a shari'a su ne mahadin su bai bayyana ba suna nan suna jiran su ya bayyana tukunna eh ya fito daga cikin rami da sun ce tsoron makiya ne inda kuma ga gasa da daula a iraki da iran duk tarin turin makaman da suke da shi har yanzu in da suna ta magana sun ce ajjalallahu farjahu wai Allah gaggata fitowarsa billahi allazi wannan mahallin lam yalid wa lam yulad ya haifi ba haife shi ba kuma bai haifi kowa ba ƙarya ne shi yasa hatta wajen mahadi tsakanin mu da su akwai bambanci mu mahadin da muka yadda annabi ya ce zai zo yana daga cikin asharatu sa'a zuwan shi annabi ya ce sunansa irin sunana ne sannan sunan mahaifinsa irin sunan mahaifina ne zai zo ya karatu ya karantar Allah ya sa ma da'awarsa albarka kuma mu hadin da muka imani zai zo zai zo ta zuriya Hassan dan Ali bin Abi Talib yana daga cikin tambayar da ba dan shi da zai iya baka amsa yanzu ba shi mun faɗi goma sha biyu ba to ka ce ya faɗa maka ya dan Hassan waye shugaba a cikin shi'a ba kuma Hassan ba shi bane babba ai alal aqalli idan ragowar an ɗibi ya kamata a yi 50-50 wani ya ce mama ai abin da yasa Allah ne tsara haka na ce ai kaga magana tana da sauki sai ka faɗa mun inda ya tsara haka nace ka ga ne ma za ka zo ka ce min Allah ya tsara haka ba kawai ka dan ba ka sani eh sai ka ai Qur'ani ne tsara haka ko hadisi dan na san dai kai ba zai yi maka ce kai karatun ka ya kai ka gani ni ban gani ba eh faɗa min gurin to babu aka haƙe shi yasa duk inda shi'a ta ji tana kallon inda ba a karatu ne ta ji ta zauna gurin shi yasa wallahi ba nan garin ba ƙauye bane idan ana karatu duk inda ba a karatu to nan ne ƙauye kuma ku lura da usulun shi'a sun bar cikin birane sun fantama sun shiga ina da mutum ya take da safe kullum bai da wani hammi sai ya tafi gona ya dawo shi kenan sai kaza karka yadda da wannan rayuwar billahi allazi la ilaha illa huwa daga ran da ka mutu ka rasa imani da aiki mai kyau to shikenan ka samu matsala shekaran jiya nake ba da labari a gurin karatu wani ya ce min sun yi aikin hajji da wani shekara biyu da ta wuce da dawafi da sa'ayi da ake da komai da komai ya wallahi har aka gama abin da yake roƙon Allah a kan shi shine wai Allah ya tashe shi da zazzaki Allah ya tashe shi da zazzaki soyayya ta kai makura to yanzu wa'annan mutanen guda goma sha biyu da kuka ji na lissafa ko to yadda da shugabancinsu shi suke ce masa alwulaya wannan tashar da ga sunanta alwulaya to wannan shine abin da suke ne ko za ka shekarun annabi nuhu kana sallah da azumi da zakka da aikin haji wallahi a aqidar in shi a kan mutu baka yadda cewa wa'annan sune shugabanni ba to wallahi aka ji lahira sai ka shiga wuta wannan ita ce aqidar su wannan yana daga ciki ya tabbata a cikin usulul kafi daga zurara daga abi jafar suka ce buniyar islam ala sata ashiya an gina musulunci akan abu biyar to daga nan ne nake so mutane su riƙe karatu kun ga hatta 'yan ku da muke da saɓanin fahimta da su akan wasu matsaloli da dama ko amma ba mu da saɓani da mu da su akan rukunnan imani da shika-shikan musulunci ko muna da shi sannan ba mu da saɓani da su akan Kur'ani ko hadisan annabi in ka ji zaka ga Bukhari suke karanta da Muslim da littattafan fiqh ba ka bane to amma su shi a komai nasu daban daga nan ne kullun nake cewa mutane duk wanda ba ku haɗu da shi ba a asali to ba kuma inda za ku haɗu da shi ba inda za ku haɗu da shi na farko tun da na fara karatu har zuwa yanzu da nake magana akan kujerar nan ban san wata matsala kwaya ibar da musulmin duniya da shi a wanda aka yi duk abin da ka sani a musulunci to sa shine biya ne yanzu shika-shikan musuluncin mu musulmi guda nawa ne ba guda biyar ba bari za ka ji na shi a guda shida ne sun akasa shika-shikan musuluncin musulmi guda nawa ne a'a guda shida rukunnan imani ke nake so ce rukunnan imani guda na shida to na shi a biyar ne afkasawa suka ce buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ala salah akan sallah was zaka biyu kenan ko was sawm uku wal hajj nawa kenan hudu a wata wayan sai suka ce buniyar islamu ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadu rasulullahi ba biyar ba to sai suka ce wal wilaya da wilaya yanzu sun ƙara abin da bai ciki ko ba su ƙara ba to yanzu a ƙa'idar su ko ka yadda da bautawa Allah shi kaɗai ka kaɗai ta annabi Muhammad da manzanci ka yadda da sallah da azumi da zakka da aikin hajji walwalaya idan baka yadda da wannan wulayar ba baka yadda cewa waɗannan mutanen su Allah ya nada su ne shugabanni bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ko an je lahira duk abin da kai na ibada Allah ba zai karba ba sannan suka ce qala zurara sai zurara yake wa ayyu shay'in min zalika a'zamu to a cikin waannan wanne ne yafi girma daga cikin su qala sai yace al wilayatu afdalu wannan wilayar ta fi ta miftahunna domin ita ce mabudin nan. kenan shaidawa ka da manzancin annabi da kuma shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko ka yarda da shi Allah ba zai karbe ta ba sai ka yarda da wannan dan wannan ita ce mabudin da zai sa Allah ya karbi wannan wannan fa ita ce aqidar da shi a suke bauta ma Allah da ita ba ta ina za mu haɗu ta ina kun zo kun cusa abin da bai cikin addini kuma kun lisinta wa mutane kun ce dole sai an yarda da shi ku fito ku faɗawa mutane hakikanin aqidar kuma ne shi yasa zaka ga aqidar ba ta yaduwa sai da tadlisi da munafunci da rafarafa mutane nawa ne da idan an ce musu yan shi'a ne suke musa wani ma ya kuka sai an mai shari an mai kare Allah ya isa biya biya yanzu kaman shi din nan shi za a ce ma dan shi'a yanzu daga baya ya bayyana cewa yana ma kariya ga shi'ar ko bai ba ta bayyana mu kuma ba wani mahaluki da ya sama goyi mai aƙidar idan suka je aure suna ɓoye aƙidar su ko ba ta koyi ba in aƙidar ka ta kirkice me yasa zaka je ka ɓoye ta ne yanzu ka ko ta gwalce ka isa zan je neman ta koyi man ce ne ba dan izala ba dan izala ne ni ko in da ka bani ka bani in ba za ka bani ba shikenan sai in yi gaba kawai amma baka isa boye in yi compromise zo dan ina son yake ni boye ma in ce a ah, wani ba dan izala bane ai mun gano ai aina ba zai taba yiwa ba to wannan shine asalin farko wannan yasa ɗaya daga cikin malaman su asayyin ni'matullahi aljazairi jazairi ya faɗa yace mu inna la najtami'u ma ahli sunnati ala ma ahli sunnati ala ilahi yace ba za mu taba haɗuwa da ahli sunna akan Allah ɗaya ba yace kuma ba za mu taba haɗuwa da su akan annabi ne ba ko shugaba ɗaya yace in dai wannan Allah da ya turo annabin annabin khalifan sa shine Abubakar yace to wannan Allah ba mu yadda da shi ba annabin ma mai yadda da shi ba haka ya faɗa a cikin littafin al-alwaru an-nu'maniyya yace ba za su yadda ba kuma duniya ce yanzu ta karatu an gane su manya-manyan akabira mujirimi haɗin manya-manyan da ne in kai magana saboda sun sun ba littattafan sa hannun mutane sai su ce ƙarya ne in an yi sa aje a kawo littafi mu kuma yanzu zama wanda ya sai mana wannan ka ce wai in ƙarya ne a kawo littafi sai dai ka sa sharadi in na kawo na nuna za ka fita don ba za ka sa ni ɗauko littafi a iska idan na zo da littafi abin da na faɗa na nuna gashi a rubuce a littafin za ka fita amma dai ba komai duk ranar da Allah ya sa na zan dawo to da projecto za a dawo idan mun faɗa sai mu haska mu ce to gashi dan ka tabbatar gani ya ƙoriji ba wanda kawai za mu zauna ana mai ƙarya ko sharri kawai dan adan a more ba a haka da'awar sunna da ta fara a nan ƙasan da ƙarya muke da sharri muke da tintini ba ma yi mu kuma an yi mada sanda da aka taso baka jin ana cewa dan izala idan ya mutu aka rufe shi ana bude an an jima jaki za a gani a gudu ba ka shaji ba an yi sharrin an yi waye an yi waye a ce maka ai akwai wani ma da ya je shiga izala ya je su yi jaka ya ba mamashi ya ce alhakin goyon da ta me ya yi ƙwaryar nono ya ba ta ce alhakin nonon da ya sha in ka ce a ina ne ya ce ma a zari ne in ka je zare sai a ce a ba nan bane ba a Kaduna ne in ka zo a ce a ba a Kaduna bane a Kano ne Allah ya tsina magari ne duk sai ka zagaye kasar nan ni yanzu wallahi ba alfahari nake ba ni a gurin mamata a duk ƴaƴan mu da ta haifa ta san na fi mata biyayya sama da kowa kai wannan buga da muke da matsayata ba don ina da alaka da uwata alaka ne kyau ba da ci ba. muku saboda haka kullun daga safe zuwa dare za ka mun addu'a ta bu ɗari wallahi saboda haka duk wanda muka buga da shi sai ya faɗi wallai. Khomeini ya faɗa a littafin shi al-Anwaru an-Nuhmaniya a wannan al-Hukumatul Islamiyya yace inna lil imami maqaman mahmudan wa darajatan samiya yace wayannan imaman da kaji an faɗa kowanne daga cikinsu yana da matsayi abin yabo da daraja madaukakiya wa khilafatin takuniya sannan yana da ainihin wato khilafa duniyar masu suke juya duniyar masu suke ainihin wato juya ta takhdaqu li wilayatihi wa saytaratiha jami'u dharratil khawf dukkan kowace ainihin wato halitta ta duniya takan kankan da kai zuwa ainihin wato shugabancin wa'annan mutanen sai kumaini ya ce wa inna min daruriyatin mazhabina yana daga cikin abin da ya zama dole a mazhabar mumudin shi'a anna li a'immatina maqaman waɗannan imaman suna da wani irin matsayin da la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal duk wani annabi da ke kusa da Allah bai isa kai matsayinsa ba dan haka ce wanda suke yi fa su ne shugabanni a'a ba wai suna maganin shugabanni bane kadai a'a shugabanni da ma'anar cewa duk wani mutum a duniya wanda ba su ba to sun fi shi daraja wannan mutumin annabi ne kuwa ai alimakahu da ya waka ya waka sai ya ce to ai in ƙarya ne balangana da ni ko ke yasa na faɗa muku yanzu kun ganan akwai bidiyon shi zazzaki da yake faɗa ya ce idan ka cire muhammadu rasulullahi ya ce a duk halittun allah ka kaf babu wanda ya kai ali ya ce wannan ko ko musa ne ko nuhu ne ko ibrahim ne ba su kai ali daraja ba wallahi haka ya faɗa da bakin shi shi yasa ku je ku nemi karatun da na yi akan zazzaki a ma'aunin ilimi da aƙidar musulunci amma barin ɗan kunna ka duka ga bidiyon ka ji haushi ka fashe wannan fa ita ce aqidar da wannan ita ce aqidar da ake so a karantar da mutane nan kasar mu kuma aqidar mu ta musulunci duk wani mutum wanda ba annabi ba ko dan wace mata ne shi annabi ya fi shi daraja wannan mu ahlus sunna mu ita ce aqidar da muke bauta ma Allah da ita Ali bin Abi Talib kun san babba ne a cikin mu wa ya fi Ali bin Abi Talib a cikin mu Abubakar Siddiq yau da wani zai fito ya zo ya ce Abubakar ya fi annabawa daraja na rantsi da Allah kafiri wannan aqidar ba mai yadda ita ba shi yasa mai littafin Ash-Shifa bi tahrif huquqil Mustafa al-Qadi littafin Ash-Shifa saboda shahararsa a nan ƙasa har sunan yara da ake samun littafin an zan haifi yaro sai a sa mai suna a shafa wataƙila kai ma ka san wani a shafa eh na ji wani ya ce akwai shi wai baka nake da haka sunan littafin ashifa bi taharifi huquqil mustafa warkar da al'umma dangane ta san haƙoƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alqadi wanda cikakken sunansa shine iyad bin musa bin iyad bin al'amur al-yahsubi al-busti abul al-qadi iyad ya rasu hijira 544 kaga ya kusa shekara dubu bai duniya ya faɗa cikin maganganun shi yace wa kazalika haka nan naqtaqu bi takfir gulatir rafida muna yin yanke da kafircin yan a wanda suke wuce gona da iri fi qaulihim wajen magana su cewa innal a'imma afdalu min al-anbiya yanzu wannan maganar Khomeini ya faɗa ko bai faɗa ba wannan mutumin zazzaki yanzu ya faɗa ko bai faɗa ba to wannan maganar ba mu bane muka fara yin ta alƙadi ya sama da shekara kusan dubu ya faɗa ya ce duk wanda ya ce ga wani mutum ba annabi ba ya fi annabawan Allah daraja wannan matsalar kafirci su mutane babban abin da yake damun su wayaya za a yi mutum yana la ilaha illallah yana dungula goshinsa ya sallah a ce makafi ku je ku saurari karatunmu na arba'un hadisi na jiya da muka yi akan babin ridda yanzu ba an samu wani a Kano ba ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai taso daga kabarin shi ya zo nan sai taka wuyan annabi ya faɗa ko bai faɗa ba wanda suka ce ba yadda za a yi mutum yana la ilaha illallah a ce ba su da kanya suka ce wannan kafiri ne domin mutum ya ce zai taka wuyan annabi idan wannan abun bai zama kafirci ba me zai zama kafirci kuma me zai zama ba wani abu da zai zama haka nan ya ce wa kazalika nabta'u na takfiri bi takfiri kulli ka'ilin ƙaunar da duk wani wanda ya faɗi wata magana cewa la ya wasu bihi ila tadlil umma wa takfiri jami'i sahaba ka ƙaunar kumai حميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تقدم عليا لك وانا مثلا cewa tunda Ali bai zama shugaba ba bayan annabi mubasharatan sai suka ce sahabbai sun yi ridda annabi ya rasu ya bar mutum sahabbai sama da dubu ɗari da wajen dubu goma sha biyar addinin musulunci bai wuce iya jaziratul arab ba amma duk inda ka ga addini a duniya ka kaɗinta wanda suka yi wannan aikin suka kai shi sahabbai ne Ke sa har abdullahi gondo a cikin tazyinul waraqat yake faɗa yace ulaika yake faɗa akan sahabban manzan Allah rijalullahi ansarur rasul huwa dirgabu summa Ya ce yace rijalullahi mazaje na Allah masu taimakon addini ya ce shi annabi shine babban zaki su kuma sahabbai su ne ƙananan zakoki amma mutanen nan suka ce da annabi ya bar duniya kakaf wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum goma ba dukka sun yi ridda kuma cikin wanda suka yi ridda akwai abubakar akwai umar akwai usman yanzu kwanan nan a cikin wani guruf da ake budewa hewaratun tattaunawa ta ilimi tsakanin sunna da shi'a ana cikin chatin kawai sai wani dan a ya rubutu ya ce Allah ka tsine wa Umar dan Khattab haka ya faɗa lafazi da lafazi ya ce wai Umar har ya mutu bai daina luwaɗi ba Umar din nan fa da yake magana ya ce Allah ya tsine mai yanzu haka fa ga annabi gashi ba idan ya tabbata cewa Umar yana luwaɗi aka je aka raba wa annabi aka rufe su tare dan Allah cin mutuncin annabi ne ko ba cin mutuncin annabi ba annabi yana da rai bai da rai yana da tsarki yana da rai bai da rai darajar shi ba ta rahuwa duk wanda ya rage wa annabi daraja dan ya koma zuwa ga Allah wannan ya samu matsala to kakku yaudare kanku wanda ya karɓi musulunci kamar Umar a hannun annabi Muhammad mutumin ya ki yadda da musuluncin shi kai dan wace mata ne kana shinkafi yadda da naka kai hannun wa ka karba ma tukunna wannan fa hannun annabi ya karba suka rayu tare suka mutu tare aka zo aka rufe su gashi gashi ya ki yadda da nashi musuluncin kai kuma shi yadda da naka ai ba zai taba yiwa ba ku daina yaudarar kanku to wannan yana daga ciki na haka Allah ta'ala ya shirye da mu to gaskiyar magana na ga malam yana duba agogo kuma akwai tarin tirin shubuhohi to kila mai cewa sai gari yawa waɗin nan bai da mata ne na hmm? an gane to akwai wasu abubuwa da nake so in shara zuwa gare su kuma tun da su ‘yan uwa gaskiyar magana abin ya burge ni da na ga mafi yawancinsu samari ne da haka ina nasiha ga dukkan wanda yake matashi ne ya yi ƙoƙari ya gabatar wa da addini wata gudunmawa kafin ya koma zuwa ga Allah muna da karatu da zami musamman akan gudunmawar samari akan addini amma kun ga samartaka da kuke ganin ta ni'ima ce da ba za ka iya gane haka ba sai lokacin da girma ya zo ma tukunna sannan za ka fahimci haka kuma yanzu ga mutuwa nan daduma take daduma take samame take kaiwa don haka ba ruwanta da kai kai matashi ne idan ta da koma mai daduma ka za ta ke gaba da to ka yi ƙoƙari waltan zurnamsun ma ƙaddamat kowa ya duba ya gani mai zai gabatarwa da kansa aiki na addini don gobe ‘yan uwa akwai hadisai da ya kamata in isharar da littattafai karanci guda uku wanda suke ɗalibai ne su yi ƙoƙari su yi ruju'i zuwa gare su don sanin shigohin shi'a da kuma yadda za su warware ta yayin da shi'a suka zo a kan wannan matsalar shugabancin fa duk suka kafarta sabon annabi kakaf sai yan kaɗan daga cikin wanda suka rage wanda muka faɗa suka ce duk sun yi da sun fita musulunci to dalilan shi'a idan kana tattaunawa da su kuma ina faɗawa ‘yan uwa na si duk tattaunawa da za ku da ɗan shi'a idan ba ka ruguza wannan alwulaya ɗan ba to ka yi komai ba sai ka nuna mai cewa wannan shugabancin da ya samun mata da mahalli to ba ta da wannan mahallin a addini ka zo ka kafarta duk al'umma akan wannan yanzu ba mun faɗa ba mun ce shika-shikan musulunci ne yana daga cikin shika-shikan musulunci guda shida nasu akwai alwalaya to rukunnan imanin shi'a da naka ma ba iri ɗaya bane kai mai rukunnin imanin ka eh an ta abu shine an tu'minu billahi wa mala'ikatihi biyu wa kutubihi uku wa rusulihi hudu wal yawmil akhir biyar wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri wannan shine rukunnan imanin da duk musulmin duniya suka yi ijma'i akan shi amma su shi a nasu rukunnan imanin su ne na farko za su maka at-tauhid kuma tauhidin kakka dauka kai abinda ka sani tauhidi a gurin ka shine tauhidi dan inda tauhidi ne na gaske ya kamata wanda zai mutu ya zo yana kiran sunan wani Allah at-tauhid ɗaya kenan sannan na biyu akwai annubuwa annabta na uku akwai almi'ad imani da makoma sannan na hudu akwai al'adulul ilahi sannan na biyar al'imama wannan alwulaya din kenan rukuni ne daga cikin rukunan imani ko sannan shika-shikai ne daga cikin shika-shikan mai musulunci to ba ku haɗu da su ba a rukunnan imani da shika-shikan musulunci ana za ku haɗu shi yasa sai ga sallar ka ba iri ɗaya suke ba tun daga alola kai ka wanke kafa su su shafa ba ka ake ba kai kana da zuhurai ne kana da azahar da la'asar da magariba da isha su suna da zuhurai ne da magaribe ne su haɗa azahar da la'asar su yi lokaci ɗaya kuma raka a bibi suke ƙasar suke ko da yaushe haka suke kai ka yadda cewa annabi ya bar sahabbai masu tarin yawa su suka yada addini shi kuma ya ce duk munafukai ne mutum tara ko goma su ne mutanen kirki kai ka yadda cewa matan annabi muhammad iyaye ne na masu imani in kana da imani yadda babarka ta gida ba za ka iya koma ka je ka zage ta ba idan ana maganan alfahari da miji idan mata annabi ta miƙi ba matar da za ta iya ƙara miƙewa a duniya kai ka san ƙarya ne yadda babanka bai kai annabi ba haka mamarka ba ta kai mata annaba haka ne amma ka kyala babarka ta zauna lafiya wataƙila ma tana da tarin tirin matsalolin amma ka rasa wacce za ka je ka dira a kanta sai matar annabi muhammad kaje mutum mara mutunci ya zo yana cewa allah ya tsine mu indo yar garmaci waye garbati shine abubakar haka suke faɗa indo ita ce na na aisha allah ya ƙara masa yadda ‘ya'yan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu musulmi mun yadda cewa annabi yana da ‘ya'ya guda bakwai uku maza hudu nawa mata amma a da shi abbas yadda ba annabi ya ɗaya eh, kawai yake da ita ce na na fatima sun ce duk goma ba 'ya'yan shi bane agololi ne zuwa da su gidan akai kuma barin baka a asamin ɗaya don girman Allah kafin in garin nan idan akwai wanda ya isa ya nemo don girman Allah suna mana na Fatima waƙoƙi ko ba sa yi suna maulidin ta ko ba sa yi to ka je ka binciko min a ina ka taɓa jin in a sun ma alƙasim ko abdullahi ko Ibrahim ko Zainab ko Ruqayyah ko Ummu Kulsum waga a'a yanzu a samin na bayar in wani ya ce akwai kafin in bar garin nan sai yazo zo saboda a aqidar su ba su yadda wayannan ƴaƴan manzon Allah ba sallar juma'a ba yi shiki ba dan su nafila ce in kaga sun je sallar juma'a to wata kila masallacin ƴan ɗariƙu suka tafi dan ta ba su damar shigo da yan ɗariƙa shi amma ba don sallar juma'a ba illa asar ta yi su haɗa su yi a azahar da me da haka suke yasa sai ka iya zagaye jihar zamfara kaf da wuya ka samu masallaci a ce maka wannan masallacin juma'a ne na shiya an gane to gaskiyar magana saboda yanayi na lokaci akwai kuma abubuwa da dama da ya kamata in ainihin wato faɗa an gane akwai shubuhohi da suka dogara da su gurin cewa lalle wa'annan su ne shugabanni bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita kuma dama shubuha yana daga cikin ma'anarta a kawo maka abu ka ga abin kamar ya kama da gaskiya amma ana samun wanda ya sa amin da yama bayani sai ka ga ba gaskiya bane a shi yadda Allah da ya tashi sai ya ce mana zai an anzala alayka kitaba. Allah shi ya sokan maka da littafi sai ce hunna ummul kitab sune mafi asalin littafi naka da ma'anan al'asulu hunna ummul kitabi sune asalin littafin kuma sune suka fi yawa sannan wa ukharu mutashabihat akwai kuma wasu mutashabihai duk nassin da za a ce Allah ya ce ko annabi ya ce kai tsaye ana karanta ba ka gane ma'anar shi sai malamai ne suke gano ma'anar shi to ya zama mutashabi nassin da kuma yanzu da an ja akwai abin da an ja a nan gurin kowa yana gane me aka faɗa ya zama nassi wanda yake muhkam to shi nassi muhkam tunda shi yana matsayin uwa ne nassi mutashabi yana matsayin ɗa dan Allah idan aka samu yaro yana kuka yana rigima an kasa gane kanshi ina ake mayar da shi wajen mamaki shi yasa Allah sai ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun wanda yake zuciyarsa akwai karkata fa yattabi'una ma tashaba sai su ajiye nasi kam, sai su kuma bin nasi mai mutashabi to shi yasa duk sanda dan a zai kawo maka abu to ka dora shi kan ka'ida guda biyu kawai kakka sha wuya Ka'ida ta farko ka ɗauka cewa ko dai ya yi ƙarya abinda ba a yi bai ƙirƙira ya ce a yi shi ya fi komai sauƙi a gurinsu ko kuma wannan matsalar ta faru amma ya ƙara wani abu ya rage wani abu wallahi ba zai fita daga wannan abinda bai faru bai ƙirƙira ya ce ya yi mai to ai wa ma tsomi lutun minkum bi bai yanzu rikicin da aka yi nan na zariya banda Allah ya taimaki sojoji sun ɗauka da kyamara idan suka dinga wa sojoji ƙarya ba sai ka sha mamaki ba eh an fahimta an gane misali na shubaha tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun a zamanin manzon Allah kafirai Allah ya saukar masa da wahayi ya ce masa wala ta'kulu mimman lam yuzkar ismullahi alayhi duk abin da aka yanka shi ba a ambaci sunan Allah ba Allah sai ce kasa ci wa innahu lafisqu cin wannan abin fasikanci yanzu dan Allah sai aka zo aka tambaye ka sai aka ce to yanzu alaga ta mala wannan abin ka ce kar idan mushe ya mutu wa ya kashe shi eh? idan kuma ka kwantar da shi ka yanka ya kashe shi Thank you. ina ba da misali ɗazu na ce Allah maɗaukacin sarki ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ولا تأكلوا ممن لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم nace yanzu sai kana karatu annabi ya ce a ci mushe haramun ne ba za a ci ba sai an yanka dabba sai aka zo aka tambaye ka aka ce wannan fa Allah ne ya kashe ne da kai wannan kuma kai ka kwantar kayanka ka kashe to dan girman Allah da wanda Allah ya kashe da kanshi da wanda kai ka kashe wanne ya fi kamata a shi wanda Allah ya to yanzu kenan da mushe da wanda ya aka yanka wanne ya kamata a shi a wannan shubhar ko yanzu wannan ya shubha ne wannan tunda Allah ya ce kar a ci sai an yanka su kuma sun ce to da wanda shi dan adam din ya yanka da wanda Allah ya kashe da kashe wanne ya kamata a ci sai Allah madaukakin sarki ya ce to kada ku ci wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluku shedanu sukan yi wahayi zuwa ga ‘yan uwansu, shi yasa sai ka ga mutum wani lokaci wanda ya kauce wa gaskiya sai ka ga ya iya bayani, ashe da daɗin baki da daɗin surutun tsiya amma ba aya ba hadisi ba ƙala Allah ba ƙala Rasul to wannan shi ne ainihin wato ake ce masa shubaha to don haka a kawo maka abin da ya yi kama da gaskiya kuma ba gaskiya ba ne in ba kai karatu ba za ka ɗauka gaskiya ne da an samu wanda ya san karatu yana buɗe abin za ka gane cewa ashe ba gaskiya ba ne a to wannan shi ake ce masa shuba to mafi yawancin kuma abin abinda shi'a suke yada ƙidar su da da'awar shine shubha a zo a sami wanda bai yi karatu ba a kawo mai wani abu kaman gaskiya ne yana tsammanin gaskiya ne sai ya kama sai an samu wanda ya san karatu da ya mai bayani sai ga ai ashe abin ashe duk ma kawai duk tuwatuwa ne kawai da damfara da ha'inci ne karkashin abin yake tafiya to yan uwa gaskiyar magana gashi dare yayi amma a gurguje kamar yadda na ce zan faɗa akwai dalilan da aka ce musu na naƙali wanda aka ciranto daga nasi akwai dalilai na hankali idan za ka tattauna da ɗan shi'a duk dalilan da zai kawo maka a kan waye shugaba bayan annabi muhammad in dai dalilai ne zai shiga ƙur'ani ko hadisi to ba zai fita daga dalilai guda goma sha biyu ba kuma zan faɗi da da ya kamata ɗalibai su yi ƙoƙari su nema akwai littafin kashfujjani jani an Muhammad Tijani Samawi wannan littafin shek Usman Al-Khamis ya rubuta shi ya haɗa littattafansa guda hudu masa raddi a littafi ɗaya akwai samma ta daitu akwai la'akunan na ma'a sadiki akwai fas'alu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun akwai shi'a hum ahli sunna wa'annan littattafan da ya rubuta guda hudu sai ya haɗe su a littafi ɗaya sai mai raddi ya sa kashfu jani an Muhammad Tijani Samawi sannan akwai littafin hukubatun mini tarihi na shi Sheikh Usman Khamis sannan akwai dan karamin littafi kwanan nan muka fara karatun sa As'ilatun qala shababi shi'a ila al-haq sannan a janibin sunna kai kokari ka nemi muktasar na minhajus sunna na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah akwai muktasar din gabaki daya akwai muktasar akwai min hadu sunna akwai kuma muktasar da wani malami ya zo ya bibi duk abin da bai da alaka da raddi ga shi'a a cikin min hadu sunna ya cire ya mayar da shi bolin ɗaya domin ba yadda za a yi har Allah ya nake ƙasa da wanda ke bayan ta ɗan shi'a ya ƙaunace ibnu taymiya ba zai taɓa yiwa ba wallahi in ka ji ɗan shi'a na zagin ibnu taymiya baka san dalili ma mu mun sani saboda ya musu raddi na karatu wata matsalar idan ya ɗauka zai bada amsa sai ce zan baka amsa ta fuska hamsin kuma sai ya bayar wannan in ka ce kaza lauka na kaza to ai kaza ya kamata ya zama kaza in ka ce kaza shi yasa wanda bai sani ba akwai abin da ake ce masa ilzamatu to in ibnu taymiya yana mu wanda suke tattauna da shi ilzami akan abu to sai su mai rashin adalci sai su ɗauko magana sai sai ai gashi ya ce kaza gashi ya ce kaza gashi ya ce kaza gashi ya ce kaza to dalilai na nakali na nasi dalilai ne guda goma kamar yadda na faɗa ka yi ƙoƙari ka san hadisul gadir hadisul gadir wani hadisi ne na gadir har rana suke da shi yanzu ta gadir ku idan ka san hadisin gadir da abin da ya faru a gadir wani ruwa ne a wanda ake kira kuma wanda annabi ya tara sahabbai ya musu bayani wannan ɗaya ne daga cikin shibohin da suke yadawa akan wannan hadisi sannan abu na biyu akwai hadisul kisa wa ayatul mubahala hadisin mayafi da kuma ayar mubahala hadisin da annabi ya kira Hassan da Husaini da na Fatima da Ali ya lullube su ainihin wato a cikin wannan mayafin da kuma aya ta mubahala wannan yana daga ciki sannan ka san ayatul wulaya. wannan ita ayar ayatul wulaya suke kiranta ba ayar inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna salata a cikin suratul maida idan ka santa sannan ka nemi littafin da ka sani bugyatul mushtaq wanda in kana ɗalibin sunna zai taimaka maka ƙoran gaskin gaske dan Dr. Sani na ga ya ƙara hatta abinda shi Usmanu Khamis ya faɗa a cikin hukumatun military sai da ya ba da amsa akan wannan ayar inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wajen fuska guda goma sha ɗaya akan ta. sannan akwai wato hadisul manzila hadisin gida yana nan sannan akwai ayati zawul qurba qul inna ma qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa al mawaddata fil qurba sannan akwai hadisus saqalain za ku da har ma wani daro saqalain daro waye waye na shirmi hadisin da annabi ya ce wa ana tarikum fikum saqalain to wannan hadisin yana ciki sannan akwai hadisin aliyu minni wa ana min ali Ali daga guri na yake nima daga gurin shi nake duk wannan fa maganar da nake faɗa wannan yana daga cikin shubuhar amma lokaci ba zai ba mu yanzu kowace shubuha in ɗauko ta in yi ta'alilin ta yanzu wannan hadisin Aliyu minni wa ana min Ali da suke kafa hujja da shi cewa tunda annabi ya kalli Ali ya ce Aliyu daga guri na ne nima daga gurin shi nake to wannan dalili ne akan shi ya cancanta shugabanci bayan annabi banda shi wannan bai cancanta ba sai muka ce tambaya shin annabi ya tafa faɗa mu wani irin wannan a cikin sahabbai ko shi kaɗai ko kuwa in kun ce a'a bai taɓa faɗa mu wani ba sai shi sai mu ce ƙarya kuke in kun ce ya faɗa to dawa-dawa ya faɗa ma kuma su in haka ne me yasa ba su zama shugabanni ba akwai julebi julebi mutum ne kai ka ce irin mutanen nan masu ban dariya mandan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya je ya nemo mai aure a madina duk wanda zai aurar da shi sai ya zo ya faɗa wa annabi ko annabi in yana son yarinya ya aura iyayen yarinyar lokacin da annabi ya tashi ya je ya ce musu yana son kirsu amma fa ba shi zai aura yana so zai aura wa jalebi wani baban yarinya ya ce to ka bari sai an je an samu mama sai an tattauna ta kudu da ya je ya samu baban yarin mama yarinyar a gida cewa ga abin da annabi ya ce fa mama yarinya ta ce san ba zai ba yarinya tana ɗaki ta fito ta ji ta ce annabi ne ya faɗa aka ce tace wallahi sam'an wa ta'ata Allahu akbar tace wallahi tunda annabi ne yake neman ta aure shi ita kuma sai ta aure shi aka zo aka yi auren in ji yaƙi an gama za a dawo annabi ya miƙe cikin ya ce bai ga jilabibu ba a nemo mai shi aka zo ana ta duddubawa sai aka ga gashi cikin kafirai sai da ya kashe mutum bakwai tukunna sannan suka kai shi ƙasa annabi ya ce katalu an fa katalu yana kwanci sai ya nuna shi sai ce julebu minni wa ana minu julebu daga guri na yake nima daga gurin shi ya zama ni nima na zama shi sannan ga kabilar abu musa al-ash'ari wanda na sha faɗa na ce akwai sunnar da tun da sahabbai suka aiki da ita ban taɓa jin wani mahaluki a duniya da ya aiki da ita idan aka shiga fatara da rashin kuɗi kamar irin wannan yanayi sai su nemo shugabansu sai a tare a kofar gidan shi sai a gangami kowa ya kawo abin da yake da shi kamar ka ce yanzu mai miliyan ɗaya ya kawo mai dubu ɗari ya kawo mai dubu ɗari biyar ya kawo wani dubu ɗaya yake da shi zai kawo idan an tashi za a raba kuɗin wata ruwaya ta ce sai a raba bisawiya daidai da daidai wata ruwaya ta ce akan kalli mawa ya ku bukata ne a bashi ka kawo dubu ɗari biyar matar ka ɗaya wani dubu ɗaya ya kawo matar shi hudu idan za a sake raba kuɗin yanzu ya fi ka bukata sai a ɗauki dubu ɗari hudu a bashi kai a ɗauki dubu ɗari a baka a ce ka koma da annabi ya ji labari ya ce kai wa'annan mutanen hun ni wa anamin sun zama ni ni ma na zama su na ce me yasa ba ku ce kabilar abu musa al-ash'ari duk shugabanni wani me yasa ba ku wannan ba to wannan ita ce shubaha ta ainihin wato shida ko ta bakwai sai ta takwas ita ce hadisul isni ashara hadisin da annabi ya ce la yazalu hazal amru azizun yunsuruna alaman nawa'ahu wannan addinin musuluncin ba zai gushe ba matuƙar kalifofi guda goma sha biyu ne suke shugabanci to akwai wajibi akan ɗaliban suna sake su karatu domin shi har da suke kawowa cewa wa ai ba kalifofin guda goma sha biyu wai su suna da su ba yanzu mun faɗe su ba to ai a sunna mafi yawancin abin da mutane suka fi sani kalifofi guda hudu abubakar umar usman sewa sai ali sai sai to tun da annabi sha biyu ya ce kaga ba ku da sha biyu mu kuma wana da sha biyu na farko in ba hauka ba mai ma'anan shi shine wanda idan ka tafi ya zo ya tsaya position ɗinka ba Allah ba ne ya ce huwa allazi ala kuma khala'ifal ard Allah shi ya sanya ku wani yana maye ma wani yanzu duk wanda a cikin ɗaliban mala bakar kuma bai hau kujerar shi ta tafsiri ba a sultan bello ba za a ce mai khalifa mala bakar kuma ko za a ce mai ba za a ce mai ba ba za a faɗa ba to khalifa shine wanda ya hauye shugabancin shine khalifa ba wanda bai hau ba to akwai su in baka sani ba mutum na ɗaya shine abubakar siddiqu Allah ya ƙara masa yadda na biyu umar na uku usman na hudu ali bin abi talib ba su bane khulafa'ur rashidu na biyar sai hasan khalifa ne dan ya shugabanci bayan ali bin abi talib na shida akwai mu'awiya in ka biyo jerin waɗannan kalifofin umar ɗan abdulaziz shine na goma sha biyunsu kuma gayar abin da malamai suka ce a wanda lokacin addinin musulunci zai zama yana da ƙarfi a duniya ne kuma sai da ya zama to haka to sannan sai hadisin ana madinatul ilm ni ne birnin ilimi aliyu shine kofa wannan hadisin yana nan hadisi wasu annabi ya ce wa ali ne shi ne birnin ilimi ali ne wa ko ba da haka ba wani wanda zai san wani abu daga gurin Allah sai ta hannun wa kuma ƙarya ne wannan wannan hadisin ya doki nasin qur'ani ba ga aljanu ba sun zo sun saurari karatun qur'ani da asuba kuma suka koma suka ci gaba da wa'azi cikin mutanensu annabin ma bai sani ba sai daga ba Allah ya ce qul huwa ilay na istama'a nafarun min al-jinn fa ina sami ina qur'anan ajaba an ka ko ba da shi ne annabin ne binnin ne kofar aljanu ba za su san wani abu da annabin ya zo da shi ba sai ta hannun aji haka ne ko ba haka bane don kai wannan bayanin sai sai maka makin ahlul ai makin ahlul Allah ya tsine wa mai kin bai baiti kuma Allah ya tsine wa mai kin safai hadisi na goma shine hadisul indar yawm ad to yana da kyau ɗalibi ya kokari ya san wa'annan ba lokaci yan uwa lokaci ya mana halin nasa amma dai insha Allah a hankali a hankali da izinin Allah akwai abubuwa masu tarin yawa da na ainihin wato abin nan Allah ta'ala ya samu dace ni dai shawarar da nake bayarwa tun da wannan gari ne da yake cike da malamai to mutane su yi kokari duk lokacin da aka sa wani littafi za a karanta su dinga ba da lokacin su gurin zamana wallahi ba za ka zo ka ci abincin Allah ba ka taka kasar Allah ka sha ruwan Allah kai amfani da ranarsa a zo ana karantar da addini ba ka tsaya ka koya ba ka mutu ka tafi da uzurin jahilci kuma ka je Allah ya karɓi uzurinka wallahi tallahi bai taɓa yiwa shi yasa duk wani wanda zai shiga wuta kafin ya shiga wuta sai mala'iku sun sun tambaye shi kullama ulqi fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tukum nadhir sai baka ji ana wa'azi bane eh qalu bala qad ja'ana Naziru. eh mun ji gaskiya na tawadin ne sai dai abubuwa ne a duniya suka yi wa ba lokaci ne eh makaddabana وقلنا ما نزل الله من شيء to ba lokaci ko Allah ka ji dan malam Ali na mun da yake faɗar wata magana yace yan uwa ku mu bar sake ba dubi girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan dadewa ga zato ba za shi ba? to yawa kai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya ɓace da rashin basira sai shi zo da dubun lalura ya faɗa ba za su karɓuwa ba saboda akwai mai take masa hankalinsa ita ce mutuwa ta katse tsarar dakinsa min ɗinka da suka ta kuka taso tare mutum na mutuwa ta ɗauka zata in ana harkar addini ka ce baka da lokaci abubuwa sun maya ka bari dirran da ta zo in duk aikin garin nan uzurinka ne ka gani za ta jira ka ka gama ana haka ake a sai ana harkar addini mutane su ce ba lokaci abubuwa sun yi kuma ba yanzu ba annabi ya ce za a shiga rigima ba idan aka shiga rigima kowa nan yana da abokai guda uku biyu za su watsi ɗaya ne kawai zai haƙura duk rigimar da za a zai gude maka don girman Allah idan kana da hankali abokin da idan rigima ta taso zai gude baka da abokin da duk rigimar da za a yi ba zai guje ba kawai ya kamata ka ba muhimmanci a ciki da haka annabi ya ce in mutum ya mutu abu uku za su raka shi akwai malu dukiyarsa ba haka ba yanzu da yadda ake fama cewa ba kuɗi yanzu yadin da ake ninke mutum da shi idan ya mutu likkafa da za ka tashi mutane a nan gurin ba wanda ya je siyo wannan yadin ya sa saboda babu akwai shi anan babu ta yanzu wannan yan rigar da ka sa ran da ka mutu don kakka tafin da mutane kuɗi akwai mai buƙatar ta shirya ka za'a in ka tara fan taɓa sama in ji ba to daga nan idan aka je kabari ba za a saka da kosisi ba don baka taba ganin wanda aka sa shi da kuɗi ba aka ji to gashi nan idan mala'iku za su ma barazana kaɗan dan za ka ba su wani ba to ita dukiya daga nan kuma duk abin da ka tara za su dawo na biyu sai ahalu dangin mutum tun da ka taso a garin shinkafa ba ka taɓa ganin wani uba ya mutu ba an tafi magabarta ɗan shi ya ce sai dai a haɗa su a rubuta ka taɓa ganin wata mata ta mutu an je mijinta ya ce bai yadda ba sai da a haɗa sabon ne tare to daga nan ahalihu za su dawo yanzu wannan rai aiki shi kaɗai ne zai yadda ya shiga kabari da to kuma aikin ne mutane ba su da lokacin da za su in aikin addini ya taso kowa sai ce uzuri ya miya kuma uzurin ba wani uzurin ba ne kan mai da makofinsa a matsayin aikin addini a'a uzuri ne naka na rayuwar duniya kawai Inda za a yi duniya kawai ta gyaru da haka shi yasa yake jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa ta bari bai zauna duniya ba ya ce wasu ko da kuruce su wasu ko a kira uwarsu tun tana tsumma ta bar su wasu ko kuda ta karsu a ba su zauna duniya ba ce tun kana yaro a tsumma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma baka shaida ta kana zuwa ya ce gashi ka cutar da kanka da duk son kuɗi ya sa ka shirka yanzu tsafe-tsafe da mutane suke ba son kuɗi wani ya ce da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufar da ba bakwai ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa ya ce yanzu mai ya fi kyau ka zaɓa in ba fara nizin fila ba ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada taimaka musu ba sai da kuka wannan alƙawarin da Allah ka zo duniya ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba to tunda ko baka tashi ka nemi sani ga maluma ba da haka wata magana yake cewa ka ci ka sha kai nishaɗi, kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a taɗi ya ce wanda ya bi na wangaru wallahi ba zai daraja a lahira ba in ka kuskura ka ce za ka biye mu wannan rudin na duniya wallahi sai ka tafi lahira ba ka da kima gaban Allah da haka ce tun da sauran hankalinka ya ƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi da sallah san su alwala da wanka tun ba aiko ma mala'ika ba da haka da an aiko mala'ika magana ta lalace yana faɗa muku wannan tsakanina da Allah mutane su dinga zama inda ake karatu domin shi'a tana zuwa ta zauna inda ba a karatu daga zaran mutane suka gano cewa hanyar karatu to hanya ce da kuma dole shi a tattara ina ta ina ta gaba Allah kuma ya sa mu tattara ina mu ina mu zuwa aljanna kada Allah ya tozarta mu ya tabar da mu ya wulakanta mu dan tsarkin sunayensa wannan gari na shinkafi Allah ya kara masa albarka malaman wannan gari da suke ta kokari gurin karantar da addini Allah ya kara musu albarka yan uwa da abokan arziki da suke dafawa addini wajen ba da gudunmawa ta lokaci ko ta kuɗi ko ta fasaha ko ta tunani Allah ka sanya albarka a rayuwarsu Allah kuma ya ƙara musu arziki fiye da yadda suke neman arzikin da aikin addinin nan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mai tsare mana imanin mu da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada ƴan uwa wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Allah ya saka mana da alkhairi a tsari na gabatarwa akwai ta'aliki da malam Muhammadu Gwadabawa zai gabatar amma kafin isuwar malam zai amfani da dama domin in kan tambaya kwara ɗaya ta zo hannu wanda bayan malam ya ansa sai kuma ta'aliki biyu bayan sai kuma mu ba da sanarwa ta jerin gwanin karatukan da malam zai yi takin su da kuma wuraren da za a gabatar da su ba. mai tambaya ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Ya ce bana ya halatta idan ɗan shi'a ya zo yana raba minti ya baka karba ka sha irin mauludin nasu na zagaye bai halatta ba kai ma ne nawa ake shirya minti kan yi ka siya mana eh? ka ka siya mana mutane kawai abin da bai kudu ku sa kanku matsaloli an gane shi kanshi maulidin ba lokaci ne da an dan abin nan an gane a je a nemi karatun da na yi lantar da na yi duk ina ganin yan uwa ba za su rasa shi ba alaƙar maulidi da kiristanci za a ji bayanan da ne shi yasa na faɗa na ce in addini kana so ka gane Allah ne ya aiko annabi da shi ka ɗauki ƙa'ida guda ɗaya duk abin da kaga duk duniya ana yi iri ɗaya ake yi to wannan alama ne na wannan addini ne da Allah ya aiko annabi da shi dan shi annabi ba ba annabin shinkafa bane ba annabin Najeriya bane annabi ne nawa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa bi duk duniya Allah ya turo annabi ba dan shinkafa ba ko dan Najeriya to idan addinin gaske ne to ya kamata ya zama iri ɗaya ake a Najeriya da Kamaru da Ghana da Chadi amma in kaga abun ya bambanta to wallahi ba Allah bane ya aiko annabi da shi wani abu da ake yi kawai son zuciya ya shigo yanzu sallah sallah da ake ba iri ɗaya ake ba a duk duniya saboda annabi duk duniya ne yanzu watan ramadana idan ya zo ka taɓa jin ramadana ya zo a ce ana saɓani wadanto jama'a malamai sun yi saɓani wasu na ganin azumin nan a shawal za'i wasu na ganin a sha'aban ne tara dudun kola ne ka taba ji duk duniya an yadda cewa ba a yin azumin sai a watan ramadana to gashi nan abubuwa da dama da ake yanzu wannan azumi da ake tara ga wata idan almuharram ya zo da goma ga wata da annabi da yake Allah ne ya aiko shi a da shi duk duniya ba azumin ake ba amma tattaki da ake da bid'ar tattaki a Najeriya ka duba da kyau ga irin bid'ar da ake a watan al-Muharram a Najeriya ba ita ake a wasu sauran kasashe ba to da duk wanda ya san harkar maulidi a nan kasar yadda ake yin shi a da ba haka ake yin da za a zo ne a karanta suba da masi ko kuwa asiri zunubin kayyadatu yadul akhta أداء زمان المهلة الأهد والشقة ينادي بذل ياذا الفضل والإيطاء على بابكم أرض بأثقاله حتى أدعى كرنت والنم سخليلا يؤوج بالمحسد وانزلا ولا تبقي عن هلفه متهور وأكرم به مغنا تحره من أحق عباد الله أدعى كرنت سوءا أراني ya salima alƙalbi kan a hayyata ƙalbi bil wasal bil munaharraka ne wal ƙalbi bil waswas da da in min habibin mik wali qawal qal ya khaliyal balik qad balbalt bil balbal ba wasal zalk bil aqal bil zalal dal hada isa al burda abin ta zakuri jira min bi salafi am habbati rihu min tilqa'i kadimati kala kala akashi amma idan girman Allah ya a nemo wani ya zo ya tarihi cira a kai inda dan Allah ya canza daga yadda aka san shi a da ko bai canza ba to da aka canza da ana zaune aka tashi ana zagaye gari waye ce a zauna waye ce a zagaye garin yanzu a'a sun za mu tambaya da waye ce a zauna yanzu waye ce a zagaye garin dan baka isa ka canza ibada daga wani hali zuwa wani hali in ba Allah bane ya ce a canza ta ko annabi sai kuma mun tabbatar ba wani wahayi aka ma ba sabo yanzu wanda da ana zama aka tashi ana zagaye gari yanzu ko kuwa to saboda haka a kai kokari dan mincin nan da naira biyar ko goma kai ma mai iya siya ne ka ba wani ko ba wannan munasaba an gane da wanda yake yana da alaka da ta'awuni taimaka ma wani akan bannasa to kai kokari ka iya kokarin ka gurin gudar wannan abin kuma ni na rantsi da Allah na ce billahi allazi la ilaha illa huwa wannan abin bai da alaka da san annabi ta kusa ko ta nesa san annabi daban wannan abin daban yawa wannan wahala daban yasa dama ko ka bi sunnar annabi ka zauna lafiya ko wani zai wahalar da kai ba ladawar wallahi Allah ya sa mu dace imam kafin zuwan malam insha Allah gobe malam zai limancin jama'a a wannan masallaci kuma hukumar za ku shafi za ku shafi wata musiba babba da ke addaba al'umma wanda ya zo zai je insha Allah abu na gaba shine bayan da kuma ana wani malam zai gabatar da karatu tare da yan uwa mata wanda ta kai katon shi ne illar zamani a wurin tarbiyya ga dangin mata daga nan kuma bayan sallar ishadi malam zai karatu a masallacin usman bin Affan mai taken aqidar ahlus sunna sai ranar asabar da safe misalin karfe goma zuwa illa masha Allah wanda malam zai karatu mai taken muhimmancin neman na kai a wannan masallacin insha Allah daga nan kuma wannan kwamiti na matasa mai albarka zai ba da certificate ta girmamawa ga malam da wasu malamai a cikin gari da wasu al'umma masu taimaka ma addini da kuma al'umma insha Allah bayan shi ranar asabar ranar yau jiya da yamma malam zai ganawa ta musamman da ɗaliban ilimi malam ya ce ya yi tsaraba da zai ba ɗaliban ilimi wanda kuma za ya gabata ne a masallacin da ke kusa da gidan rakta a nan gida da kwata din a wannan wani malam ya ce ya fahimci akwai buƙatar ɗaliban ilimi su san mene da akida malam ya ce zai karanta da littafin lamiya ta ibn tabiya wanda tambaya ce aka yi a kan akida sai da mai sai dan baito ta ɗan kaɗan to malam zai yi ainihin karfi da wani littafin da shirin shi tare da hadiya lokaci shi ne bayan sallar asabar sha Allah ranar asabar kenan bayan malam ya ƙara tattauna ɗaliban ilimi har ya wajiya ranar da ta asabar da daddare bayan sallar shaɗi malam zai yi muhadara a masallacin masjidar sahaba anan kuma malam zai yi karatu mai takin ilimi da kuma usulubul da'awa ma'ana neman ilimi kuma dabarun ya ilimi sai ranar lahadi a wannan ranar malam zai gana da ɗaliban ilimi misalin karfe goma zuwa abin da Allah ya so a wannan masallacin a wannan lokacin kuma malam zai tattawa ɗaliban ilimi kan abin da shahura mana ya ce za a magana a kan littafin ɗan ƙarani da kuma abin da ya sauka wasu littafi na lula sai ganawa mara ta ƙarshe da al'umma kafin yi ban kwana da kowa shi ne ranar lahadi a garin shekara da insha Allah ranar lahadi da dare malam zai gana da al'ummar shinkafi a kofar gidan mai martaba ɗaya shinkafi in Allah. A nan kuma malam zai yi magana a kan mai taken muhimmancin matasa ga tafiya ta addinin musulunci. Kuma a wannan wurin sha Allah wannan kwamiti zai karrama mai martaba mai shinkafi da ainihin satafiya shi ma ta girmamawa. Lokacin da za yi mata su ma akwai matan da suke su ma 'yan gwagwarmaya ne su ba maza ba kawai su ma